domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu raro mu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu duba lamuran kai ɗauki ne ga yaran Arewa da ke gararamba kan tituna, da ma waɗanda ko rashin ƙarfin tattalin arziki iyayensu ba su sanya su a makaranta ba. Jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya na daga jihohin da ke da irin waɗannan yara da suka haɗa da marayu da iyayensu suka rasu sanadiyar ta'addanci da sauran dalilai. Haka nan ga almajirai da ba sa samun kulawar da ta dace. Jihar ta ƙaddamar da wata gidauniyar raya ilimi a Abuja inda mutanen Arewa suka taru don ba da gudumawa. Dr. Kwale Shatima na daga masu jagorantar wannan sabon yunkurin. mai suna Yet found Gidauniya ne muna fatan cewa abin da aka samu a yau din za a ci gaba da raya shi ya zama cewa mutane za su dinga bayarwa ko mutum ne zakka ne ma zai bayar ko sadaka zai bayar ko kyauta ne ma zai iya baiwa wannan gidauniyar din wannan kuɗin ya zama cewa ba kuɗi bane wanda za a kashe yau ba ba kuɗi bane wanda za a ce na gwamnan mai malabuni bane a'a an yi shi ne saboda duk kowanne gwamnati ne ta shigo kowanne mutane da suka shigo da a ci gaba da amfani da wannan kuɗin a tabbatar cewa an raya ilimi a jihar Yobe. Dr. felicia Tima daidai lokacin da waɗannan matsaloli ke faruwa an samu yawan yara marayu kuma ga dama almajirai da ake fama da su tun kafin ma matsalar da ta faru. Shin wannan shiri ya shafi tallafawa irin waɗannan yara? Eh gaskiya ne cewa akwai marayu da yawa akwai wa'anda kuma ba marayu ba akwai dai wanda dai gaskiya tsakanin yadda suke ciki din ba su da abin da hannunsu da wanda zace za su je karatu da sauransu wannan dai za mu bar wa ita gidauniyar ta ga menene ya kamata ta yi da tabbatar cewa an yi amfani da wannan kuɗin yadda ya kamata amma na san cewa dai suna tunanin cewa watakila maganan malamai yana daya daga cikin abubuwan da yake damun mutane cewa malaman da muke da su ɗin ba su isa ba kuma akwai makon da kuma suka isa ɗin ba su kore ba haka kuma mun san cewa sha'anin karatun tsangaya akwai mutane yaran mu da yawa wanda suna karatun tsangaya amma ba sa zuwa makarantar boko na san suna tunanin cewa yaya ne za a yi a hada karatun tsangaya da kuma karatun boko ya zama tantan daya yadda zai zama cewa mutane za su iya karatun kur'ani za su iya su iya duk abubuwan da Allah da manzon Allah ya koyar mana duka amma kuma za su iya samu kuma sana'an da za su yi ta wannan hanyar boko da ake to ana ganin cewa idan aka hada wannan karatun guda biyu din zai sa ya zama cewa yaran da da ba sa zuwa karatun boko ko kuma suna zuwa karatun tsangayan nan duka kuma da su su zama cewa suna cikin makarantun mu kenan yanzu wato ma'ana kamar za a gyara tsangayar ce a ƙara faɗaɗa ta ta zama duka ana iya karatun boko da na addini a waje ɗaya eh da iya zaman cewa haka din ne cewa tsangaya karatun tsangaya din da iya kawo ta boko da a cikin ta ko kuma ita makarantar boko din da iya kawo karatun tsangaya a cikin ta kaga kowanne wanda aka bi din zai zama cewa eh, za a samu karatu ne wanda za ta iya tawiwa ta amfani ga mutane da nan duniya da lahira kuma mutane wanda waɗanda su ne suka fi sani kamar yadda muka sani ita kamar jihar yobe inda kanin borno take inda ne aka santa da cibiyar ilimi ce wanda kuma an daɗe ana ta karatu kafin ma karatun boko ya fito to ana ga cewa maimakon a manta da wancan karatun din a'a ita wannan karatun ma a kawo ta ya zama cewa tana cikin karatun zamani ɗin to kaga idan mutane suka ga cewa wannan abun wai ba sabuwa ba ce abu ne wanda dama sun saba to kaga cewa wannan din zai sa karatu ya karatu ya rayu a cikin jihar yobe bari ma mu yi amfani da wannan dama mu ce ilimi a arewacin najeriya gaba ɗaya ko kuma dai jihohin da suke farfaɗowa daga illar boko haram yaya yanayin karbuwar karatun zamani yake har yanzu a yankin arewa in an kwatanta da yankin kudancin najeriya eh to kamar yadda muka sani ana cewa mun da kamar yara miliyan goma da rabi haka waɗanda ba sa karatu to kuma mun san cewa a cikin yara miliyan goma da rabi da ba sa karatu din suna nan suna ta yawace yawace da sauransu mun san cewa watakila kashi casa'in duka a jihohin arewa suke to wannan babban illa ce wanda abin kunya ne kuma wanda nake gani cewa abu ne wanda za mu ji zafinsa kuma zai ci gaba da mana da manufin da masifa domin kuwa idan wa'annan mutane yaran mu namu din ba mu samu mun ba su karatun ba ya zama tun cewa sun zama mutane ne wanda za su zama suna da Ah, za su yi amfani a kansu da kuma za su yi a kamfan da gidajensu da kuma za su yi amfani da al'umma ba to zai zai ya zamanta cewa babban masifa ce wanda in ba mu yi sa'a ba ya zamanta cewa abu ne wanda mu yanzu ma dai haka din ma muna nan muna ta da mun sani da mun baya wayannan yaran karatu mun sa su cikin karatun da muke da sauransu da watakila wayansu masifu da muke gani din kaga da watakila ba za mu gansu yanzu ba Shirin Arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai Sanata Ubasani daga jihar Kaduna na daga waɗanda suka halarci taron da nuna hakan maslaha ga yankin Arewa. Da ya dace dujiyoyin Arewa masu irin wannan ƙalubale su yi koyi da irin wannan yunkurin. Wani abu da aka yi tarihi ne mai girma kuma dukkan mun san cewa ba abin da za ka yi ɗan talaka a duniyan nan wanda za ka taimake shi shi ma ya zama wani abu illa ka ba shi ilimi. Kuma kamar yadda shi gwamnan yau bai faɗi mai malabo ne mun san matsalolin tsaro wanda ya addafi wannan jiha har ya sa Boko Haram suka ji suka kona musu makarantu suka je suka lalata musu duk wani abu da ya shafi ilimi. ya zama dole ya san yadda zai yi a taimaki ilimi a jihar shi saboda ka abin da yau dinnan abu ne wanda dukkan mu don mai alfahari da shi kuma abu ne wanda in ba din yayi ba ba yadda za a yi yobe state ce tana da irin kudin za ta gyara abubuwan da aka bata sama da shekaru da dama kuma kamar yadda muka gani wannan kudi da aka tara a yau duk muna ganin alamun cewa za amfani da shi ne domin taimakawa a gina makarantu a kuma samu malamai kwararru a biya su sannan kuma a ƙara yin gyara makarantu ma da suka lalace saboda haka kaga maganan ilimi a yobe state din allah ya da daga yau an samu sauƙin shi kenan kuma an samu gyara in Allah da saboda kuma muna alfahari da abin da yi kuma muna jan ra'ayin waɗansu masu yi abin da yake yawa wato sanata obasani wannan ya nuna duka jihohin arewa ya dace su yi koyi da jihar yobe ke na wannan bangaren eto eh ba kowane jiha ba ne take da matsalan da yobe take da shi alal misali kamar yadda ya faɗi akwai jihohi da dama da matsalolinsu bai kai haka ba in ka zo kaduna za ka cewa ba mu da wannan matsala kuma za ka ga cewa ko abin da ya yi na kokarin ganin cewa an ɗauki malamai an musu training ai mu duka sama da shekara hudu mun yi wannan abin a kaduna amma akwai jihohi da yawa arewa kamar da ka faɗi wanda suke buƙatar su ma su meke tsaye su ga cewa su mai da ilimi wani abu ne mai amfani saboda kamar yadda muke wannan magana yanzu akwai yara sama da miliyan goma sha uku wanda ba su karatu kuma ya kamata su je makaranta a cikin miliyan sha uku nan kusan miliyan tara zuwa goma suna arewacin najeriya ne kuma miliyan tara zuwa goma nan sama da miliyan shida suna north east ne saboda kaga za mu iya cewa ba kowace jiha ba ne matsalan ta zama daidai da kowane jiha amma kowane jiha a ƙasar nan ya kamata miƙe tsaye su san cewa ilimi shi ne za ka iya baɗan talaka domin ka share mishawayen shi shi kuma ya zama wani abu a ran shi na duniya akwai kwamiti da aka kafa mai zaman kanshi kuma ko kafin a yi wannan taro sun riga sun yi tsare-tsare yadda za a kashe wannan kuɗin an same shi to a gani na dole a gina makarantu na zamani a kuma sa musu kayan na'urori na zamani sannan su ma malaman na a musu training domin su yi amfani da wannan na'urori sannan kuma su ma ɗaliban nan a tabbatar cewa da abin da za a yi a ja ra'ayin su shekaratun na a yi alin misali kaga ya faɗi cewa yanzu ana ba yaran abinci in ka je jihar yobe da wasu jihohi ma na arewa zaka cewa yara masu je makarantar wahala ne to dole sai an san abin da za a yi a ja ra'ayinsu to duk abin da za a yi ma abinci za a rinka ba su uku a rana guda in suna makarantar a ba su a sa malamai makwararru a gina makarantu na zamani sannan kuma a sa na'urori na zamani ina ganin aka yi haka to wannan kuɗi zai taimaka wurin bunƙasa ilimi a jihar Yobe da Allah. A ƙarshe sanata Obasani akwai kwararru sun ba da shawarin cewa akalla jihohin arewa nan su ware kashi goma cikin ɗari duka ya zama na ilimi ne me za ka ce kan wannan eh to ai ba jiha kashi goma ba ne mu yanzu alal misali a kaduna kusan ya fi kashi goma da abin da aka ware domin ilimi ina ganin wasu jihohi ma ko no aka ware don ilimi ba laifi ba ne in ma ya kama a ware sama da kashi goma ya kamata a yi domin ilimi shine matsalar mu Najeriya. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da ma'ili Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.